Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jan mu ta yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala amma a yau goma sha biyar ga watan Maris na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta idan mijinsu zai kara aure ko kuma idan su za a kara aura. Hadiza shirin namu na yau ya jiyo mana dukkanin bangarori wato na uwar gida da na amarya. Kuma masu saurare idan ba za ku manta ba mun kawo muku kalubalen da su kansu maza ke fuskanta idan za su ƙara aure. Haka ne fa Zara, kin san wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata a zauren tattaunawar mu. inda suka shafa mana labarin irin kalubale da suke fuskanta wato kalubalen uwar gida da amarya. Masu sauraro kar ku bari a barku a baya sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa wato binta ibrahim da kuma bakin da ta gayyato mana a zauren namu na yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zaurenmu na yau da gobe. Muna tare ne da mata inda za mu tattauna da su akan al'amuran da suka shafi zamantakewar aure. musamman idan an yi ƙari wannan makon za mu taɓa uwar gidan kuma za mu taɓa amarya domin mu san shin menene waɗannan mutane biyu suke fuskanta yayin da aka haɗa su a inuwar ƙarƙashin mutum ɗaya wato na aure ita uwar gida ita ka samu kuma ita aka shigo wa gida yawancin lokuta ake tsammanin za ta dan tada kura to ita ma fa amarya tana fada suna ta da take zuwa da shi kuma take fuskanta a wannan sabon rayuwa a wannan zaure namu ina tare ne da mata uku inda za su jagoranci gabatar da shi wannan maudu'i domin mu fahimci menene matan nan suke fuskanta a yayin da suka samu kansu a cikin sabuwar rayuwa a zauren namu yau akwai sunana zara yakubu awa usman Fahad Bawa Haske. To malamai mata barkanku da zuwa na zaure namu. Malama Hawu bar in fara da ke. wato maza da yawa sun kan yi korafin cewa daidai lokacin da suka ce za su kara kawo wata abokiyar zama don a ƙara inganta rayuwa a ringa taimaka muku da 'ya'ya da aiki da sai fara muku yawa da dan kwalliyar nan da kuka daina yi saboda aiki muku yawa a wai a lokacin sai ku ce ku ba a muku adalci ba ku ta ihu wata mata ta fashe fashe wata kuma ta yaji malama hawa kin gajiya kin ga yau inda a fannin zaman kishiya ne gaskiya shi yasa ake samun wannan matsalan sosai idan a zo ya ce miki zai miki kishiya to amma a halin yanzu wata idan bata kai hankali nesa ba mm. mm. ki riga kin gama sakankan cewa ya miki alƙawari ba zai miki kishiya ba kwatsam an zo an ce miki aure next week wato ya ma rufe ta kenan eh to idan ba gaskiya kina da cikakken tauhidi da dauriya da juriya da ilimi da tawakkali ba gaskiya za a samu matsala saboda na gabata da yawa waɗanda sakamakon haka ma auren su ya mutu mm. wasu matan kuma za ki ga har ma sun illata mazan wata za ta haukace ta zama kamar mahaukaciya kika tana fafutukan neman wace ce zai aura mm. wata za mata iya wanke kafar ta tafi har gidan gidansa amarya ke rashin mutunci sannan kuma ba abun mamaki bane in dai namiji ne ita amaryar da zai aura ba mamaki ke da yake ya ki kullum yana cewa ba zai kara miki kishiya ba da sauransu ba mamaki ita ya je ya gaya mata kina da wani wata ya aibanta ki a ya aibanta ki a wurin dalilin da yasa zai kara aure kenan to amma wannan zargi ne tunda ba a riga an yi ba ina nufin lokacin da miji ya zo ya kawo miki maganar cewa zai kara aure me yasa mata sukan tada kura wani mataki kika dauka gaskiya ban ji daɗi ba Hmm. because lokacin da ni lokacin da mijina ya zo ce zai kara aure lokacin wata na shida da aure aka zo aka ce min zai kara aure muna cikin tsakiyar soyayya watan mu shida ce min zai fara aure hmm. da ma duk ina ganin tana yawan kiran shi a waya irin da sauransu in ne complain sai ce ta kira ne ta tambaya ni sai in ce okay to ba damuwa ana haka ana haka ya zo ya ce min zai faya aure zai aure ta tsakani da Allah ban ji daɗi ba har ga Allah amma kuma da na zauna ne ma kai na faɗa kin gane da a take auren ma yana gaya min ni fatan alkhairi na yi duk da dai cikin zuciyana na ji abin wani iri kuma lokacin a kwanaki ko bacci ma bana yi na zo na dinga addu'a ina tashi ina na fulfili ina roƙon Allah ya bani natsuwa a rungumu wannan to Allah ya dinga kuma bani natsuwa cikin ikon Allah ban nuna mishi komai ba sannan kuma duk wani kyautatawa da ake ma mace mijina ya min amma ni matsalar da na samu da amaryar na samu matsala bata san da ba ban santa ba amma wayar safa daban wayar rana daban wayar wayar tana dakule muku zaman shin mutunci kala kala ba kalan zagin da bata min ba anya ba kika sa mata ido wato anya kika san tana kira shi tunda ba layin ki take kira ba ni take kira layi na ta dauka a wayar shi ba shi take kira ba direct take kira na cewa ne akwai wasu abubuwa da ya gaya mata ban iya ba yanzu ne zai san yayi aure da sauransu irin da cin mutunci da rashin da eh kala kala cin mutunci eh, kala mm. kala ba kalan cin mutuncin da bata min ba to ita ma na mazara kin ce da ni ke ce ta biyu wato ke kika shiga kika gari kika samu wata a ciki wani abubuwa kika fuskanta lokacin da zaki shiga ke ma haka kike ki kira waya ki taba zugurai ko kuwa ke ne ake kira ki a waya ke ma a zazzage ki <laughs> a ni ba a kira ni a waya an zazzage ni ba amma mm. first problem din kafin ya aure ni mm. ya kawo ni cikin gida ya nuna min cewa matar shi bata iya abubuwa da yawa ba kuma ya gaya min matsalolinta kin gani ya gaya min matsalolinta to koda da na shiga gidan kin gani ba aure na taba yi ba mm. kuma ba soyayya na taba yi da wani ba shi na fara soya da shi har na aure shi eh. to sai ina tunanin cewa ai abin da sa ya karo ni saboda ni ta mai hawaye ita ta kasa ni to sometimes ma ko da aka yi auren yana zuwa yana gaya min to ko da da nake ganin ta sai ina mata wani irin kallo kuma da zama ya zama haka in muka haɗu da ita su ta kuma kishi kin sallama ta mm. sai ta ki min magana kuma ta ki ga ni ina mata magana sai ta banza da ni idan na dawo na gaya mai sai ya ce min in banza da ita ai iska ce tunda gashi ma a zahiri tana nunawa eh. in ana kishi da ni to kuma akwai lokacin da ban mantawa ya fita da safe so kin san aka danyi amarya ana dan dadewa to kuma ranan zai koma dakin ta ne sai kai sha ɗaya shi kuma mistake din da ya bai kamata a ce ka da daddare baka je ka kai musu abin da zaka kai musu na abinci ba sai ya tashi sai ya fita to da ya zo gidana ya kwana da safe sai ta sai ta kira shi a waya wayan shi a kashe ta zo ta yi nokin din gida ya ce ba za a bude gida da sassafe ba ya hana ni zuwa in je in bude to ita kuma tana da yara guda biyu mm. kuma bai ba musu abin kari ba shikenan to sai da ya je gidan ya same ta sai irin sai take ce mai bai kyauta ba ya za a yi ka fita ka san cewa yara su tafi su ko ba makaranta ai da ya kamata yara tun karfe takwas su karya baka aje musu abin da za su ci ba sai yake ce mata zam ita ba ta da kuɗin da za ta siya ne kafin ya zo dole sai ya bara ta ce in ka san ina da shi ai ba zan jira ka ba to irin sa'in sannan kin san wani namijin bai da haƙuri wata kuma macen za ta iya biye ma namiji shi kuma zuciya a wuya tunda na zauna da shi na san shi yana da baƙar zuciya zuciya abin ya zame musu rima aka yi kaca-kaca in gaya miki kuma ita karin bakin cikin akwai kishi ga kuma irin an yi banza da ita ba a damu da ita ba to gaskiya akwai irin ni na fuskanci irin wannan problem din kuma da na nake ganin laifinta daga baya da zama ya zama ita kuma ta fita eh, sai na fahimci cewa shi ne yake da matsala ba ita take da matsala ba magana na dai ta fito a ƙara dawowa ta bangaren magana da kika tun da shi shiga mm. ke tsakanin ke da ita misali da kishiya a matsayin wadda ta shigo me da me kika fuskanta bayan cewa cewa kin fahimci cewa mijin ku shi fara hada kwada to gaskiya ni tunda ba zama gida ɗaya kin ga muka yi ba eh. kuma ba ta taba zuwa ta zo ta same ni wai ko mun yi wani rigima da ita ba oh. iyakaci na da ita dai muka haɗu dai ba ta. kula ni kula ni ta son ta sha'ani ta son ta sha'ani da eh, ni a oh. lokacin malama kin dai ji irin wa'innan dambarwar da ake ta yi ki a naki lokacin na ka shigo miki lokacin da mijin ya ce miki to wance kika ji yana shafa wani sabon turare da ya siyo ga ɗan su kuna ya ajiye gaba ɗaya kina ta tunanin a'a me yasa sai da daddare za a da sawa me ya ce miki lokacin eh to ni lokacin gaskiya daukan karatu yake zuwa yi a makaranta to a karatun ne karfi eh, ne ɗaya kwarai da gaske inda karatun ne ma za a zo a bani hadda <laughs> maza mutane dole ni ma zan sami experience ni na dauki darasi ba shi ya dauko darasin ba ni gaskiya Allah ya sa ni mace ce mai azababban kishi gaskiya ina da kishi bana boyewa to amma ni kishi na idan ba a shiga al'amura na ba ban da matsala in kowa zai zauna inda Allah ya ajiye shi ni ba ni da damuwa eh to wanda ta shigo ta aure mijinki ai ta shiga al'amarin ki eh to haka ne kuma amma duk da haka in ta zauna a inda Allah ya aje ta kar ta zo ta shiga ta zauna ta ce harkar ta ni ba da matsala da ita to ita kuma sai bata gane haka din ba tace za ta shigo kuma ita ce mai kiran waya abubuwa dai ga sunan kala kala wannan wayar da yan mata suke mazajen ko yana tana muku da hankali a'a ai ni in shi za ta kira can su je su ta kuma in ba a cikin gidana za a kira shi ba au shi ma haka eh in dai a waje in a waje za a kira shi ban da masa a'a gidana ne ba gidan shi bane gidana ne tunda ni ce mai haƙƙin kula da gidan da mai gidan da 'ya'yan mai gidan komai da ya shafi cikin gidan a wuya na yake saboda haka ke da inda wannan muhallin ne ka a zo a miki wani rashin mutunci gaskiya a je a ka can a waje saboda wani lokaci inda Allah ya ajiye ta ba sai ta shigo cikin gona ta kiran safe daban na rana daban na dare daban to ni kuma gaskiya zuciya ta ba za ta dauka ba zan iya zuwa har gidan su in zauna gaban mahaifiyar ta gani ga ta ayi mana tsakani tun kafin ta shigo gaskiya ba zan iya ba zan dauka ba zuciya ka ta ciya wato kina daga cikin yan gidan da ake tsoron kenan gaskiya Eh, idan ba ba za a yi damban ba amma ni ake samun yaron shiga tsakanin mu da ita shi ne ya santa ba ni na santa ba mm. to su kara ta can tsakanin su to bayan da da magana auren ya taso ya ya ke me kika fuskanta me kika yi mishi na nuna cewa ke kin turje kuma shin kin yi nasara ban yi nasara ba gaskiya tunda dai sai da ta shigo wato ya na ce. ya na ce ya zan yi tunda Allah ya yi to gaskiya ni tun lokacin da ya dauko magana auren shi bai kara samun kaina ba ba zaman lafiya tsakanina da shi kina za ki kara tarare shi kwato ba wani sauran maganar tarayya tunda har zuciya ta hango mai wata ban ga dalilin da zai sa zai ce sai karo wata mu yi makai adalci kila ke fara ce ko baka ce yana neman wata wanda ba kala kuɗai ba kila ke ba ce ko amma ne mace yana neman ya ya yake nema a tiriri ya dauko ni gidan shi ne yake ba to sai ba yake nema in yi ramai yake so sai a rami wato ke dai ka wata dai ka zo ta zauna can inda Allah ya to ashe kuma namiji idan duk mace tana da wa'innan abubuwan sai kin ga ya shi ko idan dai ya canza gurin kwanciya mm. dole yake bukatar wata ko da kai dai duk mace mace ce amma dai shi dai yana bukatar canji saboda Allah duk abin da ya tsara mm. ya san dalilin tsara shi namiji duk inda yake ko talaka ko mai kuɗi ko fari ko baki ko ya yake baya son mace daya kuma mace daya ba za ta iya zama ta biya mai bukata complete ba ko me za ta mai sai ya bukaci wata wata ko kuma ta kun yadda da kan kenan ni dai na yadda da haka mm. sosai na yadda da haka kawai dai sai dai mata su dinga hakuri su kuma maza gaskiya maza suna da problem ta wannan bangaren lokacin da ka fara neman aure mm. kuma alƙawari cewa idan na shigo babu wata dan me sai na shigo na saki jiki to bai wa Allah ya addinin ku ne ce ayi to kuma tunda addinin ke shi addinin yake bi kenan dai akwai damar kenan a iya Hajjaji ya san fa addinin nan shi ce a yi kuma shi ya zo ya min alkawari cewa daga ni ba wata mm. kin ga ko idan ya ɗauko watan nan in na ce ban yadda ba ta zauna ko alkawari ne auren zobe yawwa to amma kuma sai na zo na ga tun da ba a kai amma wani lokacin aikin san soyayya idan ta yi daɗi namiji yana iya ce maka ba zai ƙara maka aure ba saboda lokacin yana domin san idan shi ya rufe kawai ne ma yake ya za a yi ki shigo gidan shi ki zama matar shi duk wani ya ta ma mijin mace ɗaya na sami to wai duk wannan labarin duk wannan abin da kuke yi da ta da kurar da kuke yi da hayaniyar da kuke in za a ƙaro dama duk saboda kuna tunanin ba za a wata bata isa ta shigo ne dama eh to an yi saboda an ce ba za ta shigo ba da me da me kika iya mishi lokacin da kika tabbatar da cewa wannan aure da ki fara sawa yana nema kin tabbatar da cewa ba a yi shi ba wurin wani malami kika shiga ko ba kika shiga ba dan ba kika je kika a gidansu a to ni gaskiya mace ce wadda ba ni da ra'ayin zuwa gurin malami to saboda ni ina da son kuɗi na au to ba zan iya ba malami kuɗi na to amma na tambaye shi ta ina na gaza ya ce ba inda na gaza haka muka yi da kai ba haka muka yi da ke ba to amma tunda Allah ya tsara sai na ƙara ka san Allah zai tsara me yasa ka zo ka ce min ba za ka kara ba so ya kasa gani kwanciyar hankali na ne in dauke maka wuta in fita daga cikin lamarin ka to shi kuma gaskiya abin sai ya zo yana damun shi saboda shi mutum ne wanda baya son ya ga muna zaman kurame ne da shi hmm, yana son kulawa yana yawwa to ni kuma gaba daya sai na aje shi a gefe da na aje shi a gefe dai har manya suka zo suka shiga cikin magana dai duk da haka dai ban sauko ba to lokacin da na zo na ma dan fara sauko wanda da na ga da gaske yi din za a yi za ta shigo bai rage irin kwana kwana hudu zuwa uku ba sai na ce to ta ina zan zo in gyara abubuwan nan irin eh, kin gane mm. irin da na ya kama magana da na zo na dauke mai wuta eh. na share shi ba magana ba girki ba abubuwa kin gane na bashi dai irin komai ya ji da kanshi tunda zai kawo wata eh. to sai da ya zo ya rage min naga lokaci yana nima ya kure kuma naga da gaske yin za a oh. to yake fara burin kunya na fara to ta ina zan fara to kisan shi kuma namiji lokacin da kike so a shirya a shirya shi kuma lokacin yake hawa na shi to shi ma sai ya tun da yana ganin to yanzu me zan me saura kwana nawa ne kuma wata za ta zo ta yi carry on a haka dai aka ki tafiya har dai amarya ta shigo mm. to da amarya ta shigo kuma kin ga ai dole in yi hakuri tunda dai dama dan kar ta shigo ni kuma ta riga ta shigo amma ko da ta shigo ni dai babu wata hulɗa tsakanina da ita wato kina jin zafin eh gaskiya ni ba na son in ganshi shiga cikin rayuwa ta ta zauna can gefe ta nima in zauna to ƴaƴa ba su sun shiga cikin wannan al'amarin ai ai ubansu ne ya kawo kuma dole su shiga cikin al'amarin al'amarinta a'a sun shiga cikin al'amarin faɗan da kuke ya shafe su a'a bai shafi ya'ya ba gaskiya ni ma ba zan bari ya shafe su amma kuma duk da haka ni ba na son ta taɓa min nawa kin gane mm. ni ba zan hana su su je gurin ta ba mm. amma idan naga tana musu magana ma ni abin yana min zafi a rai sai dai 'ya'yan shi ne dole zai ja su dole kuma ita ma za ta ja su 'ya'yan mijinta ne bayan da zan Shut yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen su binta mu ji yadda bakin za su amsa tambayar da ta yi musu kamar haka. Malama Zara, bayan da kika shiga, aka kawo kaji aka yi wace kika ga kuma yana kawo miki cefane akan lokaci ita waccan tana ihu kuma kin san ba a kai mata ba ko da ke a lokacin kin ce kina ta yarda da maganganun da yake faɗa miki ne gaskiya na cewa ba ta da kirki ba ta iya bane kuma ba ta dace da rayuwar shi ba ke ce ma dai kawai inda ma kila ke fara samu da bai ƙara aure ba irin wannan zakin bakin gaskiya to me kika fuskanta ke bayan da kika lura cewa eh da lokacin da rashin ya juye da mu da muji ake cewa ko mm. bayan da ke mata fara akan ki to amma kafin nan lokacin da kike ganiyar sarauta ke ta wato ke ce gimbiyar gidan <laughs> kina jin ke a daidai wannan lokacin ka wancan bola ma ya fita daraja me kika fuskanta a matsayin su ne matsalolin da suka janyo mijin yake ya juya mata baya. To, ni gaskiya a lokacin ina tunani ne a zuciyata gani yana ma bani tausayi. O oh, shi mijin? Eh yana bani tausayi saboda gani nake yi gaskiya bai yi dacen mata ba because of a lokacin yanda yake kyautata min ina tunanin cewa ai yanda yake kyautata min yake min komai yake kula da ni da lafiyata da rayuwata da zaman aure ai ita ma yana mata da godiya da godiya Allah hazin ba ta da mutunci ne kuma kin gane irin mutanen nan ne like wanda suke da dan fada haka tana da dan fada ba laifi mm. so kuma ba ta da haƙuri mm. mm. eh, ba ta da haƙuri ba kuma ta da ɓoyewa. to ko da misali zai kuntata mata zai kuntata mata tunata ne zai fitowa kisan dole ne yau da gobe wanda suke tare da kai su fahimci cewa kai ne ake cutarwa kin gane abin da nake nufi misali itan aka zai mata a rufe amma za ta fito tana ihu to su kuma wanda suke tare da ta sun ganin kamar ita ce ba ta da gaskiya irin like tare na mijinta ɗauke shi da daraja ba sometimes suna rigima suna rigima in suka fara rigima zai mata duka a daki. kin gani mm. zai mata duka a daki su faɗa idan ta fito ita kuma za ta ta fashe fashe ta ba za ta iya rama ba karfin ta za ta ta fashe fashe ta fashe mota ne kiga har makwabta ma sun fito tun nebo ɗinta da suke tare da ita to zama yau da gobe yau da gobe yau da gobe mm. kin gani mm. sai suka fahimci ai shi yake mata nata ne dai wato shi a ƙarƙashin ƙasa yake a ƙarƙashin ƙasa yake kin gani to ni ni kuma lokacin akwai lokacin ma da ya zo irin sun yi fada sosai tayayya ga mai riga ya zo ta ma dan jamai ciwo mm, haka da kwalba eh, da ya zo min sai yake ce mu kin ga abin nan eh, wance ta min kaza da kaza kin raina ta maida ni sai nake ce mai ka yi haƙuri yake cewa zai sake ta sai nace ce kar ka sake ta ko riga kun haihu kuna da yara biyu bai kamata ka sake ta ba idan ka sake ta yanzu wa zaka je ka ba wa ƴaƴan ya rike maka mahaifiyarka zaka dora mu nauyi da kannan ka saboda dai ka san cewa ni yanzu idan ka kawo min su in rike su zan takura gwar ka bar ta ita ta rike ƴaƴanta kai namiji munafiki ne awo sai daga baki ka gane sai daga baki kai mu dai labari tukuna kafin mu gane munafiki ne ana cikin <laughs> kin dariya ai dole ana cikin tafiya a haka kina ji yana kuntata mata haka ita nata da shi ta yake fitowa kuma sometimes ni ina ji a wasu abubuwan da suke faruwa tunda zan ga ta lalata mai mota tunda motar shi nake gani da jikin amma ba san dalili ba ba zai ce mun wai akan karamin dalili sai ta nemi ta faɗa da shi ko ta ɗau kwalba ko ta ɗau wani abu ko ta yaga mai riga ashe makure ta yake yana duka to kin ga kuma kana dukan mace shetar rai kawai take yi ba abin ba za ka iya yi ba ko ni ne in zuciya ta ɗebe ni kin san ko duk abin da namiji zai maka duka ba abin da bai sawa saboda lafiyar ka ake tabawa yau namiji zai iya zagin ki ki haƙuri zai iya barin ki da yunwa ki haƙuri amma idan zai ce zai taba lafiyar ki cutarwar yayi wa dole ke ma ki nemi ki firama ma kanki to da zama ya zama sai da ta bar gidan abin kuma ya tattara su ya dawo kaina ina da maganganun cewa sosai amma dai da farko abin da yake janyo matsala idan namiji ya tashi yin aure in kika ga irin an samu wannan matsalan sosai a biya ce ya kici yiwa ta bangaren uwar gida na nata ita ma amaryan kiga irin a biya jagule to idan kika zauna kika bincika kika binciko za ki gane cewa namiji ne mai laifi because kin san akwai mazan da kullum tsakaninsu da matarsu uwar gidansu cewa suke ba zan kara miki kishiya ba to wato alƙawari. eh na miki har wasu ba alƙawarin suke yi eh, ya Alƙawari shi ba shi da ra'ayin mata biyu ta ishe shi ita ce farin cikin shi ita ne komai nashi irin ya mata alkawari ita kuma ta zauna ta saki jiki ta miƙe kafa ta mm, mm. saka wannan abin a ranta idan ta je ta zauna da ƙawaye ma irin ana labarin an mota kishiya ko za a yi mota kishiya sai ki ji tana ai baban wancan ya min alkawarin ba zai kara aure ba in aka ce ke ki daina amfani da alkawarin maza sai ta ce haba ita na ta yarda da shi eh mm. hafarin tsimin yayi ya ce ba zai kara min ba zai kara yi min kishiya ba ni na yarda da mijina saboda kowa ya bai yi da mata to irin wa'annan abubuwan rana ɗaya unexpected ki zo ki ji an ce mijinki saura sati ɗaya ɗaurin auren shi ya za ki ji bayan kin riga kin gama kwantar da ranki kin kwantar da hankalinki cewa ke ba wani maganan kishiya tsakaninki da mijinki kuma eh, kina eh, iya bakin kokarin ki wurin kyautata mata ba mamaki ma saboda kyautatawan ne zai yi wannan alkawarin mm. in tsaftar nan ne kina tsaftar nan mm. idan girki ne kina girki mm. in ƴaƴa ne kina kula mishi da ƴaƴa shi kanshi kina kula da shi da sauransu to da inda ake son dai a ce ga wani aibin kirkin kare duk ka kare to daɗin wannan ne zaki zaki ji ana aiba zan ƙara miki kishiya ba to maza suna kuskure a nan wurin kin gane suna kuskure a nan wurin kin samu yawanci a bangaren zamantakewa aure idan namiji zai cutar da ke yafi fi ke wanda zaki mai dole ne dole su yafi yanzu namiji zai iya auro ki shine cin ki shine shan ki shine stress ki so idan ya so cutar da ke zai iya barin ki da yunwa zai iya daina shigowa gida zai iya daina gida wani abu da zaki takura zaki takura ke kuma zaki shiga kunci saboda bayan duniya ba ki da wanda zai faranta miki rai kin gane mm. kamar shi mm. to ki rasa wa'annan abubuwan wannan rasa abubuwan nan da kika zai iya jefa ki a cikin wani kunci mm, sai kuma namiji ya zo ya cutar da ke da wa'annan abu duk bai ishe ki ba kuma wai dan abu kaɗan sai ya ce zai da keke mm. tun da lokacin zuciyarki za ta tunzura babu abin da ba za ki iya mai ba saboda kina tunanin duk incan azabar da yake baki bai ishe ki ba kuma yanzu ma sai ya ƙara miki da naka salafiyar jiki. jikin kyau ke sarauniya bayan da kika shiga aka lugwi ta ki aka yi sarauniya ke aka saka wancan a kwandon shara to ke da ya dawo kanki kuma ya aka ai kin ki ne ya dawo kaina ai ni lalle ba daga gindi ya zuwa sarauniya ai amarya ce lalle ba eh, ana tafiyar da ni kuma kin san menene a lokacin kin gani ba wai sanin komai ne ba kyautatawa da ba shi da lallashi da nuna shi ne mai gaskiya tunda shi ita wacce ita ce mara gaskiya mara kirki mara tarbiyya to ke kuma tana kina da duk waɗannan abubuwan bayan da ta fita ba sai kuma ƙara ɗaukaka matsayin ki ba ya aka kuma ke ma na ji kamar kin ce ke ba fa ke ba kin dangana ni ma na fara samu ni amma problem ɗina bai fara tashi ba sai da na ɗauki ciki wato bulalan da ta duki uwar gida ta duke wata rana eh. za ta duki amarya wannan haka yake ba masu shiga na biyu ko na uku masu shawara na ƙarshe to da dai farko idan mace za ta shiga gidan miji in dai kina soyayya da namiji kuna waje in dai yana kawo miki complaining din matarsa tana mai kaza ba ta da kaza kaza da kaza tsakani da Allah ba namijin kirki bane saboda in tana mai aike baki isa ki kawo mai canjin abin da yake tsakanin shi da matar shi ba kuma ke baki isa ki mai settling ba sannan idan ma wani abu yake bukata ke ke mai zai iya zaunar da ke gaya miki irin tsarin da yake so matar shi ta kasance mm. ba wai ya dinga sukan matar shi ba wannan ba shi bane dalilin da zai sa ke idan kin shiga gidan ki mai abin abin da yake so gaskiya wannan in dai namiji yana kawo ma mace irin wa'annan abubuwan tsakani da Allah ba namijin aure bane dan Allah kaɗai ya san me yake mata lalle ko abin da aka muke da yawa tun da iya faɗin wannan kalmomin malama ke kuma uwar gida ba uwar gida hakuri to uwar gida ni dai abu ɗaya zan gaya miki anan maganan ma a ce miki wai da ke ba wata ko mijin mace ɗaya duk bai taso ba saboda su maza suna iya hawainiya ne su suna iya canzawa a kowane lokaci kin gani misali a kaina ni fa matan um, mijin mace ɗaya na sa mishi ko a waya na ma mijin mace ɗaya ne da aka tashi sai gashi wata macen ta zo ta fito da ni a cikin gida so dan Allah maza kuma ku rike gaskiya kawai in ka san noni ma ka zo kana gaya ma mace cewa wai zaka kara gaba ko ba zaka kara ba kai shiru duk yanda Allah ya yi daidai ne ba sai ka zo kana ce ma mace ita kadai ce ba wata ko waye waye gaskiya in aka ce min ba watan nan akwai matsala nan gaba Allah ya sa mu dace mata mu ta hakuri da rayuwa baban cakwai masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji miliyoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tayani gabatarwa Hadiza Kyari da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC take sallama da ku. Ku huta lafiya. juna muna waya da ita ba rai ba rana ta ce ba manta wani hamshaki ne na kasuwa a dubai can yake zaune